da an kai bi mina yi wallahi ba sani ba hai in yi wallahi ba sana wani abu ba da dama ke ba da an kai bi mina yi wallahi ba sani ba Hi, Inui. Wallahi ba sana wani abu ba. Da dama ke ba. A'a mun yi da woro, mun yi da wake. Da hatsi komi shekaran jiya ma na aka kwanni ko gidan idar. I, baba ya tsaye da buhun wake biyar. Oh, shin dan Allah sabi ka zo ka ji ka ɗauke ni dan Allah mu koma Abuja ni na gaji da shan hura wallahi shekaran jiya ma hurar dawa ta Allah kana sa ka ɗauke ni in na je in ci shinkawa da mai